This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan dare da fatan mun same ku lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare da Sarfil Hashim Gumel da sauran abokan aiki muka sake dawo muku a wannan shirin na daren ranar Lahadi. Kamar yadda aka saba da duk daren Lahadi ana sauraron shirin kallabi a yau ma abin da muke dauke da shi kenan amma fa bayan an sha labaran duniya daga bakin Sarfil Hashim Gumel. To jama'a salamu alaikum ga labaran duniya. gwamnatin najeriya ta kawar da batun biyan kuɗin fansa don kubutar da ɗalibai sama da ɗari biyu da 'yan bindiga suka sace a garin kuriga na jihar kaduna shugaban najeriya bola ahmed tinubu ya jaddada cewa gwamnati ba za ta baiwa 'yan bindigar ko sisin kobo ba kamar yadda ministan labaran najeriya muhammad idris ya faɗa wakilin mahasan mai na kaina a wannan rahoton a cikin wannan ya ce ko sisin kobo gwamnati ba ta bada ba gwamnati za ta san hanya da za ta fito da wannan yaran hukumomin tsaro sun dukufa suna aiki a dawo da wannan yara ga iyayensu su kuma manyan da aka sace su ma a dawo da su ga gidajensu da iyalansu amma ba sai an biya ko kwabo na wato ko diya ko wani abu ba ganin cewar yan ta'addan nan sun nema a biya su kudin fansa na sama da naira miliyan dubu daya kuma gwamnatin ta ce ba za ta biya ba yanzu gwamnati za ta yi amfani da karfi kenan a kwarai kuwa eh, to ai da masu ma da karfi suka yi amfani in ya kama lalle za a iya amfani da karfi a yi shi min tsaro suna nan a shirye suke ko me za a yi a dawo da wa'annan yara da kuma wa'annan mutanen da ake garkuwa da su in Allah da za a dawo da su ministan labaran ya ce tuni shugaban Najeriya ya bai wa jami'an tsaro umarni what i sure is that we will not rest until all of these hostages are returned. We have support from our international partners. Manjo General Edward Buba, ne da tsaron kenan, ke ba da cewar ba su ga ta zama ba har sai sun ceto baki ɗayan waɗannan ɗalibai da aka sace muna da goyon bayan abokan aikinmu na ƙasa da ƙasa muna da bayanan sirri amma saboda yanzu haka muna filin daga ba wani dogon bayani da zan maka kalaman manjo general edward boba na kwatar tsaron najeriya kenan hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria a gai da hassan mai na kaina Yau Lahadi Amurka ta tashi don tantance makomar ayyukanta na yaƙi da ta'addanci a yankin Sahel. Bayan da sojojin Nijar ɗin suka ce sun kawo ƙarshen haɗin gwiwar soja da suka kwashe tsawon shekaru suna yi da Washington bayan wata ziyara da manyan jami'an Amurka suka kai. Amurka na da ɗaruruwan sojoji da aka jibge a wani babban sansanin sojin sama a arewacin Nijar wanda ke jigilar jiragen sama a sararin yankin Sahel. kudu da hama da sahara inda kungiyoyin 'yan ta'adda masu alaka da alka'ida da kungiyar isis ke gudanar da ayyukansu a wannan makon ne babbar jakadiyar amurka malifi ta koma mai babban birnin kasar inda ta gana da manyan jami'an gwamnati tare da rakiyar janar michael langley shugaban na sojan amurka a afirka ta taɓa kai ziyara a watan Disamba yayin da mukaddashin sakataren harkokin wajen Amurka Victoria Nuland ta tafi kasar a watan Agusta. ma'aikatar harkokin wajen amurka ta faɗa yau lahari a cikin wani saƙo da ta wallafa a shafin x wanda aka fi sani da twitter a baya cewa tattaunawar ta kasance gaskiya tsakanin ta gwamnatin mulkin soja ba a fayyace ko amurka na da sauran damar yin shawarwarin ci gaba da zama a ƙasar ba labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc A watan Afrilu ne ake cika shekara guda da fara yaƙi a Sudan, wanda ya samo asali sakamakon gwabza faɗa tsakanin manyan hafsoshin sojan ƙasar biyu. Ƙungiyoyin bada agaji sun ce yaƙin yana yin mummunar illa ga al'ummar ƙasar mai kusan miliyan 49 waɗanda fiye da rabin suke buƙatar taimakon jin ƙai na ceton rai. tun lokacin da aka fara rikicin a ranar 15 ga watan afrilu na shekarar 2023 daban da batan mutane a kashe wasu kuma aka jikkata an tilasta miliyoyin mutane barin gidajensu kuma daga cikin mutane miliyan 18 da ke fama da matsananciyar yunwa miliyan biyar na gab da fuskancin matsananciyar yunwa a cewar sanarwar hukumar abinci ta duniya kuma duk da haka wannan mummunan yanayi na jin kai a sudan a yau da wuya ya samu kulawar duniya ya wadda ta dace in ji dr richard brennan daraktan gaggawa na yaƙi a ofishin hukumar lafiya ta duniya na gabashin baharom labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka Madalla, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya samun matashar ta BOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumudumin su. yanzu kuma lokaci ne da za mu koma gefe guda mu bai wa alheri grace abdu wuri ta gabatar mana da shirinmu na gaba. Yes, na tashi ma ina da soyayya ga yara yara ƙanana haka zan shiga makwabta in warci dan wannan in warci dan wannan in kawo in kika amsa ma ya zama matsala hushi niki in yi ka koke koke babana yana ban haƙuri kallaban shirin ta wannan makon yan uwana mata assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirin kallabi shirin da ke haska fitila kan abin da ya tsonewa mata ido da gudunmuwa da suke badawa ga ci gaban al'umma kalubale da suke fuskanta a rayuwa da kuma ɗimbin damammaki da ke akwai a bangarori daban-daban da mata da dama ba su san da su ba sunana alheri grace abdul mu ta mako wata mace ce da ta fara nuna sha'awar kula da ƙananan yara tun tana yarinya ita kanta. Da ta girma ta kuma kafa gidan kula da marayu da ya reni ƙananan yara har daga ƙasashen da ke makwabta. Za ku ji kowa ce ce da kuma ƙasar da take wannan aikin. Za mu kuma ji rawar da waɗansu mata da muka gayyata a shirin ke badawa tsakanin al'ummar da suke zaune. Ku biyo mu domin ji ya fi saƙo. mu kai ga hiranmu da kallabin mu ta mako bari mu haska fitila kan harkokin da suka shafe mu kai tsaye a wannan wata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin haska fitila kan rawar da mata suka taka a tarihi da ci gaban al'umma. Shirin ya gayyaci waɗansu mata da suke bin sauran matan da suka yi tarihi wajen ba da irin tasu gudunmuwar tsakanin al'umma. Gabar kungiyar domin marayu Charity Foundation wadda aka fi sani da Mrs. Kazauri. Rukayya Nura Alkali wadda take da handle a Instagram Hamna Business Enterprises. Aisha Abubakar Maje wanda aka fi sani da Maman Khalifa. Rabi'atu Muhammad. To masha haka yake ina fara da ke malama Rabi'a akwai mata da dama wanda suka ba da gudunmawa a wannan zamani da ake ciki yanzu a menene ya baki sha'awar kafa wannan gidauniya ta domin marayu charity foundation to alhamdulillah a gurguje kamar dai yadda kika sani sister kayya dalili dai duba da halin da na shiga duba da goma yadda muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi na maraici sa'annan kuma again bayan wannan ya wuce na ga yadda marayu suke fama da wahala musamman marayu mata sun fi kowa shan wahala sun fi kowa samun kalubale to wannan dalili ne ya ja hankali na ya sa ga cewar ya kamata tun da mun ɗanɗana abin nan to bari mu ma mu ga gudunmuwa da za mu bayar musamman mu karfafa ta gurin su matan mu ga wace gudunmuwa za mu ba su wurin cewa mun taimaka musu haka ne to wani irin gudunmuwa kike bada wa su marayu 'ya'ya matan to alhamdulillah marayu 'ya'ya mata kin ga gudunmuwa duk wani gudunmuwa da kika sani na wanda zai inganta rayuwar mutum tunda dama abin da aka fi so a rayuwa shine a samu ilimi mai amfani sa'annan kuma idan misalin yarinya ta kai munzalin da ta mallaki hankalinta a dora ta akan sana'a wadda za ta amfana da ita watakila ta amfana da 'yan uwanta da mahaifiyarta da sauran al'umma gaba daya to gaskiya mun fi ba da karfi gurin ilimin su sai kuma shi bangaren kan ba su sana'a din sannan sai kananan tallafi wanda suke biyo baya yanzu kamar misalin a ce ba su abinci asibiti sutura da sauransu. haka ne to in na dawo kanki malamar rukayya a na ji kina cewa akwai wani a business something enterprise dai haka a farko to me ya jawo hankalin ki kika ga ya kamata a ce ki fara wannan wato sana'a na kasuwancin yau da kullum um, to alhamdulillah da farko gaskiya na shiga cikin wannan sana'a ne saboda yanayin yadda na ga ana zaune a gida ba wani abubuwa da ake yi so wannan ya ja hankali na na in fara yin a wani sana'a da ni ma ya kamata a ce na taimaki wa'in su wanda suke bayana so da na je na koyi ɗinki tun da na koyi ɗinki na gabe kamata in zauna ni ni kaɗai in iya shi ba tare da na ja waɗansu mata su ma su zo su koya saboda gaba a samu um, kasuwanci ya yawaita a cikin arewacin najeriya ba mm. so na fara da wannan muka fara da koyar da ɗalibai sannan muka fara da kuma dan yin abubuwa dai haka dai su ɗinkunan yara na manya ne su bubu su abubuwa dai da dama dai ana koyar da ɗalibai akai. To amma waɗannan abubuwa da kike koya wa eh, ɗalibai ke dama kin koya ne ko kuma dai kin iya ne tun can kina karama kika taso da shi. Ana koya ne bayan na yi aure na samu na je na koma ni ma na koya kuma dalilin koya ta ma saboda naga ina da yarinya mace shi yasa sai na koma na koya da farko ban ma ɗauka a tsinye shi as a business ba kawai na yi yi shi ne saboda mu yi shi mu mu rage wa kanmu wani abin nan na hidima na kashe kashen yawwa yawwa so shine abin da ya fara sani na shiga wannan abin nan ɗinkin dinkin amma daga baya da na ga yara ƙanana suna tasowa ana zaman banza ne wani gurin sai in ga to ai bai kamata ba wannan ɗinki abu ne wanda ya kamata a ce an ɗora yara a kai ko da yaro bai samu aikin yi ba in ya samu sana'a har ne ya rike ta to za ta taimake shi a gaba haka to bayan dinki kamar wasu irin a nau'in abubuwa kika sana'o'i kika koya ma 'ya'ya mata eh gaskiya ina yin su garin dan wake ana su spices na girki mm. su kori ana duk ina sai da su kubewa su kuka dai kayan girke-girke dai haka gaskiya da ana sai da su mm, kuma kika nuna musu akwai eh da akwai irin su morning fresh mm. su eh, toilet cleaner da duk ake siyarwa kuma alhamdulillahi ana samun kokari a tanan gurin da kuma riba mai albarka haka ne to in na dawo kanki malama aisha a malama rabi'a tana da charity foundation ma'ana gidauniya ko kungiya na marayu inda take taimaka musu musamman ma marayu 'ya'ya mata ita ma malama rukayya ta ce tana da business da take ba da nata gudunmawan domin ta taimaka marayuwar 'ya'ya mata to muka dawo kanki a wani irin gudunmawa kika yi kokari wajen ganin cewa ke ma fa an dama da ke wajen ba wa 'ya'ya mata nasu kasan alhamdulillah ni dai ba abin da za mu ce wa Allah sai dai godiya mm. muna business ina business ne yadda ya kamata dan duk abin da kike so inda kika yi magana insha Allah da izinin Allah za a kawo miki abin da bai saba shari'a ba kuma wanda mutum yake da bukata na taimaka ko saboda yanayin rayuwa ko auren yara kamar atamfofi haka shaddodi ne kayan yara kanana maza kayan yara mata da girke-girke dai in kana da bukata ko wani biki ya zo maka haka to insha Allah aka yi magana ba za mu ba da kunya ba da yardar Allah za mu yi abin da kake so a lokacin da ka bukata insha Allah da kuma kuma business haka wanda ya kamata kamar adashen da muke dan yanzu mm. shekara goma sha shida lau kuma da yardar Allah ba a taba samun wata matsala ko wata damuwa ba duk abin da kake so ko da baka da shi ma a wannan lokacin in dai kana cikin adashi zan yi kokari na baka dan na rufa maka asiri kuma Allah ya taimake mu duk sanda daukan ka yazo insha Allah zan dauka zan yi amfani da shi ni kuma na riga na baka a kuɗi na sai ka yi amfani da shi kuma maganar kayayyaki duk abin da kace kana so insha Allah zan yi kokari na kawo maka shi da yardar Allah. To ba kya samun matsala ta wannan fannin insha Allah. To haka yake a in na dawo kanki malama Rabi'a a kina ganin gudumar da kike bada yana taba rayukan mutane? Eh ban fahimci yake ba taba rayukan mutane kamar taba rayukan su ma'ana abin da nake nufi da hakan shine kin san akwai mutane da dama da zaki ji suna cewa suna bada gudummawa suna bada gudummawa to amma yawanci zaki gani ana nunawa a social media ne yanzu zaki ga inda za a ce wata tana bukatan kuɗi da za ta dan taimaka ta fara sana'a to kina bata kuɗin nan sai ki ga ba mamaki maimakon ta yi sana'ar kawai sai ta yi amfani da shi kawai ta yi cefanen gida shi kenan ya kare to kin ga baki taba rayuwarta ba ba ta yi amfani da shi ta hanyar da ya dace ba ma'ana kina iya wato kokari wannan gidauniyar naki yana taimakawa ƴaƴa mata a ba su kuɗi su yi sana'a ko a koya musu wasu sana'o'i ko a sa su a makaranta ko wasu abubuwa makamantan haka Na'am. To alhamdulillah kin san da abin da mutum zai yi dai dama sai ya yi addu'a kuma sai ya roki ubangiji sannan Allah subhanahu wataala yana ganin zukatan mu akan al'amarin. To duk abin da zaki ga mun yi sai kiga cewar ba yin kanmu bane. Gaskiya duk sanda zamu bawa ko marainiya ko uwar marayu tallafi muna bin abin a hankali mataki mataki kuma ba za mu je mu dauki kuɗi gundari mu baki ba in fact idan sana'ar ki ma ba ta kuɗi ce wanda za a baki kuɗi ba ba ma baki kuɗi hannu abin da kike bukata na sana'a shi muke siya mu kai miki sannan idan muka kai miki ba mun barki kenan ba fa za mu ci gaba da bibiyar ki lokaci bayan lokaci bari mu baki misali abin da ya faru kwanan nan kin ga akwai uwar marayun da um, um, yobe state mm. muka bata tallafi mun bata tallafin akan cewar mun bata 60,000 akan cewar bayan 6 months za ta dawo da 30,000 wannan 30,000 ta ci gaba da amfani da shi muna bibiyar ta muna bibiyar ta ina mai tabbatar miki hatta a bidiyon ta abin da mutane suka ji daɗi sai ta ambata ta ce 60 ta haifar da 60 saboda ta fara da dubu 60 din ta fara sana'ar kuli-kuli insha Allah sai da ta dinga sana'o'i sun fi guda biyar wannan dalili ne ya sa har wata baiwar Allah ta ji daɗi ta ƙara mata dubu hamsin a kai ta ce kuma sannan ta yi abin da ta ɗauki yaranta ta kai asibiti har da wanda aka yi mishi aiki ma ba tare da ta nemi tallafin kowa ya yi ba to kin ga gaskiya wannan ya yi musu amfani kuma ya haifar da abin da ake so din so wannan shine a takaice to kamar su kuma a marayun da iyayensu babu kisan marayun kala-kala ne za ki ga shi yana da iyaye akwai uwa akwai uba amma kuma maraya ne saboda ba su da karfi to su ma dai ya ake yi da su eh gaskiya dama kin ga kamar yadda malamai suke faɗa mana su ma a ka'ida ta musulunci ba a ka'ida ta zahiri ba su ma sun shiga babin marayu hmm. so su ma duk ana taba su so akwai waɗanda ma za ki ga misalin uban nanan uwan nanan suna zaune tare amma ba hali hmm. so su ma in dai ta kama tallafin da za a yi wa maraya ana musu akwai wanda za ki ga uwar nanan mahaifin ya gudu shekara da shekaru ba a ma san inda yake ba so kin ga shi ma waɗannan sun shiga rukuni na marayu hmm. so duk abin da za a yi wa marayu su ma ana yi musu kuma gaskiya ba zan iya gaya miki ga iyakacin waɗanda suka amfana da wannan abin ba. aiko babu ko shakka kuna taka rawar gani ga ci gaban al'umma Allah ƙara buɗi da rufin asiri. kamar yadda kuka ji a gabatarwa yau mu ta mako wata mace ce da ta fara nuna sha'awar renon ƙananan yara tun ita kanta tana karama kuma rashin abin hannu ko kuma goyon baya bai sa ta yi ƙasa a gwiwa ba bayan ta manyanta waka aka ce a bakin mai ita ta fi daɗi ga mu ta mako. ni ce malama mari Maryamu muhammad manzo uwar yara ce duka yara ma uwan marayu to nahi wannan akan haka nan Arfelina galihun yara garin Zandar. Duka dai babban abin uwar yara ce. Da na tashi ma ni ina da soyayya ga yara yara ƙanana haka zan shiga makwabta in warci dan wannan in warci dan wannan in kawo in kika amsa ma ya zama matsala hushi niki in yi ka koke koke babana yana ban haƙuri to daga haka dai aka tashi to ashe ga dai inda abin hal ya bayyana ya zama wannan soyayya yara ce dai har ta jayo wannan yardar dai daga wurin ubangijinmu <laughs> to gashi yanzu ke ce shagorai wannan gidan marayu na galihun yara mm. ta kaka kika girka ko in ce kika buɗe wannan gidan marayu na galihun yara wallahi ba buɗewa ba ne ba girka bace ne allah ya yi abin shi kama turo ni ne aka yi in binciki wani aikinsu da suke yi bisa kan harkar yara a nan ga da muna tare da su to su aka turo ni ne daga kama turai haka mm. aka turo ni in yi wannan binciki aikin da suke yi a nan da komi to irin wannan zawar da nike yi na ga abin gashi yadda yake ciki yara suna da tallahi ina gauga ma in zo in yi in koma ni ba na ba kwana uku ya isa duka haka kenan da a turai kike da zama eh mijina bature ne mm. to irin wannan daga zawwa aikin ne Mm. in zo in diba abin da ake yi da wannan in koma kuma shikenan Allah bai yi ba na ga yara suna cikin wahala kwarai suna neman uwa to wannan ne Allah kuma ya gana san kamata ya girka ni dai tun wata ban koma ba kuma shikenan ne zama na cikin yara ya magana mai gida a wannan ya duka wannan hurum daga haka dai rabuwa ne ne zama mm. da kika zo kika zamna kuma sai aka yaya da na zo na komi eh su dai da da miyan su tunda komi sai abin da suka ce ne za a yi su turawa eh a diba a yi haka na zo daga kwana uku na ce to bari zan yi sati daga sati shi kenan har ya kai na fasa daidaita lokaci na ce he komi ya daidaitu ina nan aka kawo jinjira da yanzu tana na wuri na ta mayu wayu muna cikin wannan komi yana tafiya daidai he turan suka bukata su ka kai jinjirai jinjirai sun yawa gara sai ka doka suna kaiwa turai a nan ne na ce to ni na yi zaman turai na san me turai na wannan na ce gaskiya da miyau na bana nemi hushin Allah ba wanda bai san ba turai yana da kwaɗan turai mm. amma wanda ya san turai gaskiya ba zai tura nashi ba sai na ce to ni da miyau na dai bana kai ba yaro turai da girman ka in ka tahi wannan bai komi <laughs> amma yaron da zai tahi can ya girma a can kenan na ce ni bana ɗauki wannan yaunin ba a kai na ce in je in gamu da hushin Allah to bisa kan wannan nihe muka bata da tura sun yi niyya su yi suna cewa in ban yi ba kaza in ban yi ba kaza na ce a'a na ce ni dama dan Allah ne kuma ban gaba abin da su suke iya min da Allah ba zai iya min ba in kai yara ne turai dai ya ce ni ba da hannuna ba su kuma suka bata suka ce saboda a sannan hukwara yake tahiya masu aiki ma jika arba'in arba'in ake ba su ka zo ka yi wanke wanke ka yi shara ko kuma fannin gyara yara ko kuma ka zo ka kwana da yara ka tahi duka dai jika arba'in arba'in ne to da suka jaye da suka tahiya su kuma shi kenan ya suka kai suka barke da yara eh cewa ma suka yi ni ma ce mini ta yi bature ce mini ta yi bakin kiye mana baki sun takardu to je ki yan zandar kin ku je da su ku ci da yaran haka suka gaya sannan kama ban ni da fahimta haka sosai ko zaman turan ne yasa ko yin to ni he nake cewa to wannan inda gaske take in ta bar ni ya zan yi da yara na kira mi baba na yi nake ce mi nace baba kunji kunji abin da ake ni bin gwada mata ina tsoro nake yi da ita Mm. amma he na kira babana e he na ce me to baba in ta bari ya zan yi ni ma bari zan yi in ta kenan yara sai su koma kuma gidan jiya sai ya ce mini a ki bari kenan soyayya da kike ta yara ta karya ce he na ce ka na ce ai kun kowa sani <laughs> sai ya ce mini yo in dai ba ta karya ba ce ba ya ce ki zamna Allah zai kama mu he na ce to baba yo yanzu wahalar da zamu sha yanzu ya ce in yaran suka sha wuya ki sha wuya kuma da daɗi zo kun ji daɗin ku tare ya ce amma biki ɗauke yara ki wani hin ce to babu ko in ɗauko su mu zo gida ya ce bawa zai bari ki ɗauko su ki zo gida da su ya ce a nan za ku zamna ya ce ku yi wuyar ku tare ku wannan sa'ira ko miya ta Allah zai kama muku kurin a haka aka tahi a haka aka tahi ya ce komi kai baki tsoro kurin komi ki ce Allah ne kuma komi Allah ya kama muku mm. sai ce shi kenan wallahi daga nan ne na fara sani da Allah ne ke komi to kuma yaya kuma abin ya kasance rayuwa ta kasance ke da yara daga ke su an barki da su a an sha wuya hmm. an sha wuya tun da binne oye miki wallahi al'uwa ta da ya kai nike tahiya a duke ban san ba san da kurum na fara tahiya a duke sai da kurum binne iya mekewa sai da wani cikin yaran ya ce mini sannan tanti suke ce min mm. ya ce mini tanti ya ce ai tsufa ne kika yi ko he na ce baya <laughs> me yasa ka ce na tsufa he ce gani irin yadda yi suke biki iya tashi sai na ce mm, to ni ma a sani he nake tambayar kaina he na ce to mine ne wannan me yasa na limke bani iya tashi he in yi ka kuka yaran ma suna kuka he suka ce ba gaya na ba he ke ce ma sauran yaran ba ba na ce muku tsufa ne ta yi don daga nan habbin ni gani haka sosai wani miya a kurin wahala ce da yunwa <laughs> to ya kike samo abinci na yara da sauran wani tuwa wani maganinsu da sauransu gaskiya a sannan an sha wuya tunda ni ban san ba da haka al'umma tana iya taimakawa ta ba bada ayyukin wannan duka ban sani ba ne mm. a sannan ban sani ba kuma sai a ce mini ga wuri kaza je ki in na je sai a gwada kai ba a yarda ba babu kula dai gaskiya ba a kula a sannan Mm, ma'aikiyata take ba mu abinci kuma babana ma yana nyamai daga can Allah ya ji shi yanzu mm. shekara biyu da rasuwa mm. shi ma sai ya aiko min abin da ya samu mu ci to in muka cinye ne kuma har ya kai nake jin yaunin in ce a aiko mu daga cankin eh kuma ina da yan uwana wasu da suke iya yi to harkar turanci ya yi su. Mm. sai su ce a ah, bikya iya ba bikya iya ba gara ki bari kin gani tun da ta bari ita wallahi biki iya wahala zai zaki sa kanki gara ki bari ki komo mm. he na ce ya ce ina iyawa kuma ya ce allah ya kama mini to su da yake turanci ya yi ba wadda tsawon da ya ake ce mini a kin ga kowa nan yana kula da haraka da haraka iyalin shi ga iyali sun mana muna tare da iyalanmu da karatunsu da wani wannan bar su yara wane ne da mai kurin abin bai mun ba in yanke duk wanda na ga zai mai da abun baya in fita harkar shi mm. to haka aka tahe kurma Allah ya kama abin shi amma an shi an ci bashi mm. ana nan ana cin bashi ana cin bashi sai akwai to wahalar da ta yi wahala muna nan dai ita ma mata ta yi rashin lahiya sai yan uwan suka ɗauke ta kuma a nan ne aka sha biyar to muna nan muna nan sai akwai gidan da muke ciki mm. sai akwai mai zauwa gyaran famfo gidan sai yake cewa akwai wani mutum da nake iya gaya mai ya taimaka muku da shi a nan ga he na ce ka na ce ka sani he ce yau madan ya ce kina na kina wahala da yara ai ya kamata a ce yan gari su kama he na ce wa zai kama sai ki giya min sai mana zancen wani bayan Allah hmm. da har yanzu muna tare da shi kuma har yanzu alkawalin da ya doka yana yin shi wallahi gaskiya alhamdulillah sai ya taimaka mana da abinci ya kawo mana abinci ya zuba amma duk a sannan wani ong wani wane ne da ake faɗi in na ta himaye yadda in zo da kuka kamar ƙungiyoyi masu zaman kansu haka da su proje gaskiya proje proje gaskiya kai na yi kuraje a na jeje wanda za a ce haraka yara ne in ka je gaskiya bana buɗe baki in ce gashi amma dai ba kyau ba kyau mm. ba su taimaka ba a zo a gani a ce takardu a ce wane ne a ce mine ne a nan ne sai wani yuji yake ce mini yake wannan wahalar da kuke sha ku samu mana ku yi ki bude wata association haka kungiya da take iya kama wannan aikin sai ta je sai na ce yanzu babu taimako na Allah haka kurum sai mutum ya bude wani kungiya wani mi nace ni bin yin wannan me yasa zan bude wani kungiya shi ya matsa ya ba da karin wuya ce a bude kungiyar ta yi lalle kam an yi fadar tashi madam ba iyakar ta kenan ba idan Allah ya nuna mana mako mai zuwa za ku ji ko wannan yunkurin na madam mari na kafa cibiyar kula da marayun ya tabbata da kuma irin nasarorin da aka samu a wannan kungiya. Muna godiya ta musamman ga wakilanmu Rukayya Bansha a birnin tarayya Abuja, Najeriya da kuma Tamar a bari a magaram Jamhuriyar Nijar da suka ba da gudunmuwa ga nasarar shirin namu na wannan makon a madadin su duka ni alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Uwar gida kada ki bari a barki a baya ke ma za ki iya shiga wannan shirin domin ba da gudunmuwarki ga ci gaban al'umma. domin masu iya magana suka ce hannu ɗaya baya ɗaukar jinka da alheri. Madalla, to masu sauraro da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. sai a kasance da mu da karfe shida na safen gobe litinin da za mu dawo muku da wani sabon shirin har ma da shirin ciki da gaskiya yanzu a madadin sarfil hashim gumal da ya taya ni kawo shirye-shiryen na yau da fiona wa mayi da ta ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni muhammad hafiz baballe ke cewa mu kwana lafiya